IFWAP suna jagoranci a yankin tattin Chadi su kuma 'yan Boko Haram suna jagorancin yakin su daga kudancin Borno zuwa jihohin Adamawa da wasu bangarorin kasar Kamaru. Bincike ya nuna cewa Boko Haram karfin na ta raguwa 'yan IFWAP suna ta kara samun tsarin karfi da yake akwai kungiyoyi da ake zargi daga kasar Libya da wadanda suna yaki a bangaren yankin Sahel sun hada kai har ma da yin ISWAP na can kasashen Larabawa. Wannan ya sa 'yan Boko Haram suna ta mika kai suna ta saranda daga lokaci zuwa lokaci har zuwa matsayin da wadanda suke mika kai ba inda za a aje su a sauya musu tunani a sanya su cikin al'umma amma al'umma har yanzu ba su yarda da wannan ne kawuya da suke yi ba kawo yanzu an ce akwai mutane da yawa wanda suka yi gudu saura sun tafi dai da suke a nan arewacin najeriya sauran kuma sun tafi garuruwan da suke a nan tafkin chadi su mutane suna samun tallafi waɗanda suna cikin sansanonin 'yan gudun hijira suna samun abinci amma dai ba wanda ya wadace su ba na hira da wasu mutane da suna cikin wasu sansanoni kamar dikwa kamar gamborun gada kamar manguno kamar bama duka a wata ne gwamnatin tarayya na hukumar nema suna ba su shinkafa da sauran kayayyakin amma ba ta isan su kuma babban labarin da yake jan hankalin mutane kwanaki biyu da suka gabata gwamnatin professor babagana Umar zulum da ke nan jihar borno sun sa doka akan cewa duk waɗanda aka sake sugunar da su garuruwan su to ba yarda wata kungiya na kasan waje ko kungiyar farin hula ta je ta taimaka musu da wannan tsari ne na karkashin majalisar ɗinkin duniya wato a yi kokari mutane su zama masu dogara da kai da siyasa duk wanda yake so ya bada taimako ya kawo hannun gwamnatin jiha gwamnatin jiha za ta duba me ya kamata a musu ko a ba su traktoci na noma takin zamani da iri domin su ci gaba da noma ko kuwa a kawo kayayyakin aiki a cikin makarantunsu a ci gaba da ba su ilimi a matsayin ku na ɗan jarida wanda yake a wannan yankin kuma mai bita wannan al'amarin na rashin tsaro kuna ta nan da ɗan lokaci za a kawo ƙarshen wannan tashin hankali hankali a arewacin Najeriya kuma da tafkin Chadi. Akwai alamun cewa za a samu zaman lafiya a cikin shekara mai kamawa. Ganin cewa da wuya ka ga bom ya tashi a bainar jama'a, da wuya ka ji an tura dan konan bakin wake a bainar al'umma, da wuya ka ga cewa 'yan Boko Haram sun kai hari akan wata kauye.